Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin sana safiyar yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga irin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na safiyar ta yau. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labarun duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin na duniyar mu a yau zai zo muku wanda wato Hassan Barka zai gabatar daga shi kuwa session na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awar Kunya shirya kuma zai gabatar. Daga shi sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau wanda Abdullahi Salu Katsina shirya kuma zai gabatar. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce ya kamata hukumar iaea e ta yi adalci da nuna ƙwarewa da rashin nuna bambanci a ayyukanta a najeriya kuma an faɗaɗa kashe layukan sadarwa saboda fatattakar 'yan bindiga a arewacin ƙasar. kasar syria kuma mutane kimani dubu guda ne suka miƙa makamansu ga jami'an tsaro a kudancin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ya yi kira ga hukumar iaea e da kuma majalisar ɗinkin duniya da su daina ɗaukar ɓangare da kuma nuna wariya da rashin adalci a ayyukansu har ila yau su daina shiga cikin harkokin siyasa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad islami shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran yana faɗar haka a lokacin da yake jawabi a babban taron hukumar iaea e karo na 65 da aka gudanar a birnin vienna na kasar austria a jiya litinin muhammad islami ya kara da cewa duk tare da kudurori masu yawa wa'anda hukumar ta iaea e ta fitar na haramta kai hari kan cibiyoyin nukiliya a duniya amma hukumar tana yin shiru kan hare-haren da ake kaiwa kan cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran wanda hakan ya sa wa'anda suke kai wa'annan hare-hare ci gaba da ayyukansu don haka muna kira ga hukumar iaea e da ta kula da wannan bangaren don tabbatar da tsaro a cikin cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran in ji islami a cikin watan afrilun da ya gabata ne dai aka kai wa cibiyar nukiliyar ƙasa iran da ke garin natanz wanda hancin ƙasa isra'ila ta ɗauki al'akin kaiwa hukumomi a najeriya sun ƙara faɗaɗa aikin kashe layukan sadarwa ta tarho da kuma intanet a jihar sokoto daga arewa maso yammacin ƙasar don taimakawa jami'an tsaro a aikinsu na fatattakar 'yan bindiga masu satar mutane don karɓan kuɗaɗen fansa. kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto muhammad bello mai bawa gwamnan jihar sokoto shawara yana cewa gwamnatin jihar tana aiki tare da hukumin sadarwa ta ƙasa a wannan aikin kuma a halin yanzu an rufe wayoyin sadarwa a ƙananan hukumomi goma sha hudu wanda suke kan iyaka da jihar zamfara don ba wa jami'an tsaro damar fatattakan 'yan bindiga a yankin labarin ya kara da cewa 'yan bindiga sun sace mutane fiye da dubu guda a cikin 'yan shekarun da suka gabata inda suke karban kudaden fansa ko kuma suke kashe su a wasu lokuta majiyoyin jami'an tsaro a ƙasar syria a lardin dar'a sun ba da labarin karban makamai daga hannun 'yan bindiga kimani 1,150 a wasu yankuna a lardin kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya ce sojojin ƙasar syria sun karbi makamai daga hannun 'yan bindiga kimani 1,350 a garin tafas kadai na lardin dar'a daga kudancin ƙasar tun shekara ta 2013 ne da 'yan bindiga wanda suke samun goyon baya daga kasashen waje suka kwace iko da lardin dar'a da ke iyaka da kasashen jordan da kuma tuddan golan da aka mamaye na ƙasar syria amma sojojin ƙasar sun dawo da ikon gwamnatin ƙasar a lardin a shekara ta 2017 a halin yanzu dai sojojin kasar suna kara tabbatar da ikonsu a wa'annan yankuna a yayin da 'yan ta'adda suke ficewa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran karamin ministan kiwon lafiya tare da najeriya ya bayyana cewa macizai suna sarar mutane kimani dubu ashirin a kowace shekara a duk faɗin ƙasar sannan kimani mutane dubu biyu ne suke rasa rayukansu sanadiyar sarar kamfanin dilancin labaran nan na gwamnatin tarayyar najeriya ya kalto ministan yana faɗar haka a taron shekara-shekara kan wayar da kan mutane 'yan ƙasar dangane da hatsarin sarar maciji da kuma hanyoyin karewa da kula da kansu idan hakan ya faru. Seneta Mamora ya bayyana haka ne a jiya litinin a abuja ya kuma kara da cewa a kowace shekara akan yanke hannu ko kafan wa'anda macizai suka sara saboda kare rayukansu daga dafin macijin a ƙasar rasha kuma wani ɗan jami'a ɗan shekara goma sha takwas a duniya ya buɗe wuta kan mutane a cikin wata jami'a mai tazar kilomita 65 daga birnin moscow babban birnin kasar inda ya kashe mutane shida sannan wasu da dama suka ji rauni kamfanin dilajin labaran reuters ya ce dan bindigan wanda aka tabbatar da cewa shi dan jami'ar ne sannan ya sami bindigansa da ya kashe mutane da su ne bisa shari'a a cikin watan mayan da ya gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma sai mu kawo muku shirin na muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau. Inda za mu leƙa jaridan da ake bugawa tare da Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashenmu na nahiyar afirka to ma saurare ba tare da bata lokaci ba bari mu leko muku jaridar da ake bugawa a tarayyar najeriya inda za mu fara da jaridar nan ta premium times kuma ta kawo labarin cewa dalilan da ya sa aka katse hanyoyin sadarwa masu wasu layukan kira a kanan hukumomi goma sha hudu a sokoto gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya bayyana manema labarai cewa sai da suka samu amincewar ma'aikatar sadarwa ta ƙasa kafin aka katse hanyoyin sadarwa a jihar ta sokoto tambuwar ya ce an yi hakan ne saboda a toshe hanyoyin sadarwa da 'yan bindiga ke amfani da shi wajen gudanar da ayyukan suna ta'addanci a jihar kanan komin da aka katse wa layukan sadarwa ɗin sun da dange shuni tambuwal sabon birni raba tureta goronyo da tangaza dama kuma an toshe rayukan sadarwa a jihar zamfara kafin a fara wato rufe na jihar sokoto ɗin domin ɗaukar matakai kan 'yan bindiga da suke garkuwa da mutane suna kakkashe al'umma bayan sun garkuwa da su da wasu daga cikinsu domin karɓar kuɗin fansa ita ma da jihar katsina ta sana toshe rayukan sadarwa ɗin a ƙanan komi goma sha uku a cikin makon da ya gabata to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa za a yanke ma wani jami'in ɗan sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya to ko me ya faru to membobi a ƙungiyar lauyoyi ta sagbama chapter ta nuna jin daɗinta game da matakin da wata babbar kotu ta kotun high court ta biyu ta ɗauka a birnin yana gowa inda ta zantar da hukunci kan wani jami'in ɗan sanda mai mukamin sergeant timedi emmanuel ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda kashe wani ɗalibin jami'a da yi a lokacin da ake sauran ita wannan shari'a ɗin alkali ma a ayemiye ta bayyana cewa sergeant timedi yana ta kama shi da laifin wato harbe wani matashi ɗan shekara goma sha da haihuwa kuma ɗalibin jami'a a yankin neja Delta wanda ke karatu a jami'ar ta neja Delta a lokacin shari'ar alkaliyan ta saurari shaidu guda uku da a gabatar mata wanda kungiyar ta gabatar domin kare wanda aka harbe din wanda bayan bincike da mai shari'a ta yi ta tabbatar da wannan laifi ga wannan dan sanda inda ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya wani mu leƙa jaridar daily trust in ta kawo labarin cewa gudunmuwar rigakafin covid-19 da ƙasar china ta samar sun isa kasar burkina faso da mace ranar 18 ga satumba da muke ciki ne a lura da kafin cutar covid-19 da kasar shana ta bayar da gudunmuwa suka isa filin jirgin sama na kasa da kasa na ugadugu babban birnin kasar burkina faso jakadan kasar china a burkina faso lijian da wakilan ma'aikatokin waje na kasar burkina faso da jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya who sun halarci bikin mika rigakafin jakada Li Jian ya bayyana a wajen bikin cewa ƙasar Sin ta samar da gudunmuwar allurar kafin COVID-19 kimanin dubu ɗari hudu hakan wasu alamu ne da ke ƙara bayyana kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu sannan matakin da matakin ya bayyana kyakkyawar aminta da ke tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu kana lamarin ya nuna cewa ƙasashen biyu suna goyon bayan junansu a lokacin da ake fuskantar halhalu li ya ƙara da cewa an yi amanna cewa gudunmuwar rigakafin za su taimaka wa kasar burkina faso a kokarin take yi na yaƙi da annobar cutar coronavirus da ta addabi al'ummar kasar kai da ma duniya baki ɗaya. to jaridar premium tan sakamakon labari da ke nuna cewa to masu saurare saboda karancin lokaci a nan zamu jalin zamun shirin kuma ƙarshen labaran da zamu iya kamo kenan a jiran da aka buga a tarayyar najeriya a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya zan haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shi na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum daga nan Radio Hausa VOH muke gabatar muku da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To ga dai malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran sunana mustapha tukur filin gidan nijar zamani, kasar libya eh, zan yi tsokaci biske da jin mulki da an kai a kasar gini eh, shugaban nan na afirka kwaɗan milki shi ke sawa eh, ana yi musu yawan juyin mulki saboda alfakon da inda ya bi sharuɗoɗin da an ka dinga ya mishi sai zaka yi makundin ƙasar tashi kwaskwarima na shi shekara zarciya karo na uku ko hudu sannan wannan bai kamata ba tun da mulki ba na gado ba ne ya kamata ka sauka ka ba wani shi ma ya hau kuma talakawa sun nuna ba su son ka ba su son ka kai kuma ka ce sai ka yi kuma dan talakawa ne ake tsaron ake milki kuma dan su ne su ne sun ka kai ka wannan matsayin kuma ka saba ma alƙawarin su ka saba ma alƙawarin Allah sannan bai kamata ba wannan sannan kungiyar ECOWAS ko sai da yawo da ya kamata ta janye ma kasagi Gini wannan takunkumi da ta sa mata saboda tausaya ma talakawan da halin da suke a ciki na kasar Gini nagode sunana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni ƙasar libya Assalamu alaikum. BOH ne muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so in ɗaukaci dangance da ministan Faransa da za ta kawo ziyara kasar Nijar dangance da kawo tsaro a sojojin nasu na kasashen su a nan yankin Sahel. To muna kira ga su wannan sojoji na kasar Faransa. To ya kamata dai shugabanninmu na Afirka mu dage dai da addu'a kuma mu sa sojoji na kasashenmu za su tsare kasashenmu tun da an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa wannan kasashe na waje ba su kawo alfanun komai ba to shine muke addu'a dai Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na gode rediyo a yaran murya musulunci suna na shugaba ilami kanti da shayi daura da fatan za ku ta lafiya muna tare gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zariya siti jihar kaduna najeriya muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shi shigo zauren ne dauke da tsokaci game da wani hari da muka ji cewa matasa sun kai ma ɗaurarru ko kullallu wayanda 'yan sanda suka kama a garin tangaza har suka kona su da ransu a hakikanin gaskiya yana kira ga mu bai kamata muna ɗaukan hukunci a hannun mu ba tunda da ya tabbatar da cewa 'yan sanda sun kama wayannan ɓata gari to sai mu zira ido mu ga me ya kamata wani irin mataki za su ɗauka a kansu sannan kuma muna kira ga jami'an tsaro da wanda aka kama da irin wannan laifi ya kamata a ce akwai wani tanajin doka ko hukunci na musamman da za a yi shi nan take a ce an yanke ma wayannan ɓata gari a hukuncin a daidai da laifin da suka yi domin rashin yi. yin musu hukunci shine zai sa matasan su rinka harzuka su rinka ɗaukar doka a hannunsu daga ƙarshe muna addan Allah wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na abdulaziz firizi daga da a jamhuriyar nijar ina kira ga shugabanninmu na nijar gabaki ɗayansu ya kamata a ce wasanni na gargajiya da ake yin ya kamata a ce an dawo da su a nan mu nijar don saboda shi ne za a gani na baya wanda in suka taso za su ga ana wasan na gargajiya don saboda yana badar da haɗin kai a tsakankanin ƙasashen namu na afirka kuma tare da jihohi jihohinmu na Nijar guda takwas kinnan don saboda matasa na baya in suka taso za su ga lalle lalle wasan gargajiya ba a bar shi a baya ba ya kamata a ce a ɗaukaka shi kamar yadda ake ɗaukaka sauran wasanni ga su nan su da sauransu dai wasa na gargajiya yana ɗaya daga cikin al'adunmu na afirka kuma musamman ma ƙasarmu nijar ya kamata a ce al'adun nan an sayo su ba a manta da su ba a ciki suna na abdulaziz firisi daga damagaram a jamhuriyar niger. assalamu alaikum sashi hausa na biyu hausa barkan mu da warhaka mai magana na wuri da daga jamhuriyar nijar eh, na a yau zai ne dangance da batun da kasan faransa da sauran kasashen turai ke gargaɗin kasan mali kan cewa kada ta yadda ta ɗauko sojojin haya sabida tsaron ƙasarta da koya ma shugabanta dabarun yaƙi wanda kasashen turai suna ta gargadin kasar mali kan kada ta kuskure ta yi wannan su dai yana ganin tun da faransa ta zo ta kasa a lokacin da ta dauka a cikin kasar mali ba mu da canji ya kamata mali ta gwada wannan dubara ko kada ta da baya ta ci gaba da wannan shirin nata zama ta gwada kasar rashin da kasar faransa da sauran kasashen turai sun kasa fatan mu da allah ya ka zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na bh tehran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku bani dama in yi dan barka da sallah ga sallah da aka yi ta lasal gishiri a jamhuriyar nijar wanda har shugaban kasa ya ziyarta a wannan karo to gaskiya muna jinjina kuma irin wannan wasa na gargajiya na da kyau shugabanni a rika taimakawa saboda yana kara dankon zumunci kuma yana kawo zaman lahiya saboda wannan dan wannan ma bare ya yi shi a lokacin mulkin shi kuma ya karfafa abun yana da kyau duk shugaban da ya hau shi ma ya san irin abubuwan da zai rika yi domin a samu haɗin kan ƙasa kuma a samu zaman lahiya kuma muna kira ga duk wasu fitintunu da ake janyo mana ƙasar mu Allah ya kare Allah ya kare nagode biyu To madalla saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan zamu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. har ila yau ga shirin na duniyar mu a yau a yi saurari lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudo da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya daga nan radio hausa voh to a shirin na yau za mu yi dubi ne kan inda aka kwana game da tattaunawar neman farfaɗo da shirin nukiliyar iran da aka faru watanni shida da suka gabata a biyanna kafin iran ta bukaci a jinkirta tattaunawar har bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi da aka zaba da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla, a ranar 20 ga watan Yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a Vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta 2015. An dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara Ibrahim Ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar Iran. Tattaunawar da aka faro a watan Afrilu ana yin ta ne da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da Iran a shekarar 2015 wace amurka a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga ta tare da laftawa iran jerin takunkumai daga bisani iran din ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da tatse sinadarin uranium sun ranta hakan ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a vienna da nufin farfado da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne jigon tattaunawar kawo yanzu dai iran ta bayyana cewa za a iya daukan watanni biyu zuwa uku kafin a koma tattaunawar da aka faro a watan afrilu a birnin vienna haka kuma babu wani lokaci takamaimai da aka fidda domin komawa kan tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin kasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin kasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ɗa mai ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsukunan ɗaukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma ƙara da cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar a ranar laraba ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen kasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan ogista ne zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin sa biyu a jere hassan ruhani shine wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a biyanna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran din ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da da iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta kunsa musamman na ƙayyade mata sinadaran uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da hakin mika wuya ga bukatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin shijiniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin shijiniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar suka haɗa da iran ɗin da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta da kuma ɗage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afrilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta 2015 a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya da fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100 hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun ɗage mata takunkumi jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said al ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah sayyid al shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya ke ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah sayyid alhamenei jagoran ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taba mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya bayanin da jagoran juyin zuwa musulunci na iran din ya yi na zuwa ne bayan wata ganawa da shugaba biden ya yi da firaministan isra'ila naftali bennett wanda kamar wanda ya gada benjamin netanyahu suka ki jinin yarjejeniyar nukiliyar ta iran ta 2015 yayin ganawar shugaba biden ya bayyana cewa ƙasarsa ta sha alwashin ganin iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba za mu yi amfani da hanyar diplomasiya amma idan wannan hanyar ba ta yi ba a shirye muke mu ɗauki wasu matakai a cewarsa. Iran dai ta sha musanta cewa tana yunkurin mallakar makamin nukiliya kuma a matsayin mai da martani kan barazanar baya-bayan nan ta shugaba Biden. Iran ta bakin sakatare janar na hukumar koli ta tsaron kasar Ali Shamhani ya ce barazanar ta Biden ba ta dace ba kuma Iran a shirye take ta mai da martani daidai wa da kan duk wani mataki da za a iya ɗauka a kanta. ta. To masu sauraro iya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya ya saba gabatarwa tarbiyyar iyali jama'a masararo salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da sake taduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke tattaunawa kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne sauraron shirin nan da muka faro da wani malami wato malam musa mai nage daga garin jos ta tarayyar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan muhimmancin bayanin cewa ba dan adam ne kadai yake kula da ɗansa ba malam muke saurare har yanzu dai muna nan muna sharhanta kalmomin da na ambata a baya cewa mu dinnan fa ba mu ne dan adam ne kawai masu kula da 'ya'yansu ba kowace halittu daga cikin halittun nan musamman mu da dabbobi da tsuntsaye da kwari kowa yadda yake zaben abokin zamansa wanda kuma ya sake tsakanin namiji da mace wajen aure ta yi ko ya yi zaɓen tumun dare to sai ya gane kurinsa a rayuwarsa na duniya dole kai dangin mace to in ka sake ka zaɓi ragon namiji shi kenan za ka gane ki haka kuma kai ma namiji ka sake jiya duk na buga misalai iri-iri wanda na kawo mana misali har da kudin zuma yadda macen kudin zuma ba za ta yadda ta aure rago ba sai jarumi wanda zai iya bi ta duniyar samaniya daga can za a ɗaura aure in aka sadu sau ɗaya shi kenan mijin nan zai faɗo ya mutu kuma wannan saduwa na farko na auren shi ne ya ishe ta da shi za ta rayu ta hayayyafa miliyoyi kuɗan zuwa akwai manyan ƙwari guda uku masu abun al'ajabi kuɗan zuma suna daga ciki da tururuwa da gara waɗannan ko ba a gaya maka kasan umamun amsalukun ne saboda kusan duk irin tsarin da ɗan adam suke da shi na garuruwa na lura da komai da komai kuma kusan suna da shi akwai a cikin tsoronin Kur'ani akwai suratun namli akwai wani babban malamin shahararre dan egypt ana kiransa da lakabi ɗan ɗawu yana da tafsirinsa jawahir tafsir ina jin daɗin wannan littafi tun tun tun tun ina ɗan matashi ina je library littafi na yana jan hankali na sosai amma ikon Allah har yau ba mallake shi ba sai dun aro shi wannan malamin tafsirin da yake kala biyu ne bayan ya gama tafsirin na sauran malamin musulunci fassara abin da ya shafi ibada da abubuwa dai tauhidi duk irin waɗannan abubuwa to shi sai ya koma kimiyya sciences duk wata halittar da Allah ya ambata a cikin alkur'ani to sai ya ɗauko ta ya feɗe ta a ilimin kimiyyanci har da zane da drawing da ya zo suratun namli surar wato abinda ya shafi tururuwa wallah sai da ya duruwoyin fatan tururuwa ya yi bayanin su yadda duniyar ilimin binciken kwari ya fitar abun abun al'ajabi ne nan ne na ga suna da har kotu da fada da gurin aje gawawaki da tsabtace gari da abubuwa iri iri iri na ɗan adam a fadinsu duruwan yana nan ka je ka nemi tafsiri akwai ranar da ina riƙe da tafsirin wajen makarantarmu muna tafiya wani ɓangaren abin da ya shafi eh, biology gangan jikin mutum da yi durowin ɓangaren kunne ina riƙe da takardar nan sai ga wani abokin aikinmu kirista mai koyar da biology ya ga littafin larabci ya ga ga zane-zane kuma na kunne yadda dai bayani a littattafan geography suke da ake ɗan ko gangan jikin mutum iri-iri a yi bayaninsa kwarangwalle kafa hannu ko a yi bayaninsa yadda yake aiki sai ya gani ya ce menene wannan na ce eh wani abu daga cikin bayanin alkur'ani ne na bayanin gangan jikin mutum ya ce mashi bayani wallahi gwargwadon abin da na fahimta ne ba malamin biology ba ne bayani abin da malamin na ya fitar a littafin tafsirin da akan abin da ya shafi yadda kunne yake aiki hawa hawa hawa uku da yadda tsarinsa yake ya ce to an yawan laisun nutsinsa a akan wannan abin ne to allah ina babu na larabci ya samu karuwa ya yi mamaki to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa a cikin alkur'ani mai girma inda za a ambato abu ɗan kaɗan shi yasa aya take cewa mafarar na fi kitabi mai shi in ba mu rage komai ba akan ambaci abu a barku a duniyar ku nan ilimi ku je can ku yi ta bincike masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin Tehran inda muke sauraron malam daga Najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan fannin tsuntsaye da fatan iyalai suna amfana da waɗannan muhimman shirye-shirye. Salamu alaikum ci gaba. Game da tsuntsaye, bana na ga wani abun al'ajabi kusa da shagona. Wata kaza ce take zuwa da 'ya'yanta ƙanana suna kiwo makwabci na yana ba su ruwa ni ma sai na zo ina da wani dawa kusan mudu biyu da na aji ina haɗa wa mutane magani a shago na islamic chemist sai kullum sai in ɗibo wannan dawa cikin hannu in sa maka kazan kwana biyu kazan nan ta saba kullum za ta zo ta tsaya man dole ne kai za ta shiga shago haka na ita ba ta da wannan yayan nan suna girma yayan nan suna girma duk ban kai ku inda abu mamaki suna girma suka yi girma in na zuba mata sai ta kira su sai sun fara dan ci tukuna ta saurara musu tana musu tarbiyya don su ci abinci sai sun dade suna ci sai ita ma ta fara ci suna haka suna haka suna haka wata rana rana daya kawai ta yaye su ban san na ɗauka ma an kashe ta ba ta tafiya da su ba sa kusa da ita haka ta yanka hukuncin na rasa da wani yare ne ta gaya musu har na gaya makwabci na ce zuwa ga abin mamaki na daina har har yau na daina ganin ta ba za ta ta daina zuwa ma ta bar musu zuwa suna cin dawa sai an kwan an daɗe can sai ka ganta da wani tana kiwo da zakara amma nan kan sam ba sa kusantanta ba sa kusantanta ba ta neman ta da ku neman ta suke yi su fake a ƙarƙashin ta rana ya dame su amma rana ɗaya ta yi musu magana da yaren su da suke fahimta kuma suka bi suka bi da wannan abu ya ban mamaki sosai saboda haka umamun amsaluk saboda haka wannan abun mamaki ne abin da ya kamata mutum ya nazarta akwai abin sha'awa in kaga yadda halittu suke hayayyafa da yadda suke renon 'ya'yansu da yadda 'ya'yansu suke amfanin su a duniyarsu saboda haka dukkanmu a cikin duniyar nan musamman mu da dabbobi kai duk mai haihuwa in dai rago ne to abin ki ne ba a son shi ɓuya ma tsaye hatta iyaye tunda kaga wasu ma iyayen su suke aje su a gefe saboda ba su da wani abun da ɗan adam abin sha'awa na rayuwar duniya sai ya ɗauko wani to saboda haka mu guji lalaci da ƙasƙanci a gidan duniya ma fa kenan duk wannan karatun da sharhin da muke yi muna magana ne akan ɗa da amfaninsa da yadda ake kula da shi a duniyar rayuwa na ɗan adam da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari har da tsirrai kowa da yake tattalin 'ya'yansa da irin yaren da yake fahimta wasu 'ya'yan tsirrai kamar yadda ayar da na ambata a can a baya iska ne ke kada su furen wannan ya sauka a wannan furen wannan ya sauka a wannan sai su yi barbara to akwai wanda kuma kuɗa ne kuɗan zuma da sauransu ƙwari masu shan zuma in suka ɗiba wannan furen suka sauka a wani sai su yi ciki ga iska ya wa wayannan ƴaƴan ya kai su ko ya ɗauki furen wannan ya haɗa da mashin bishiya da namijin bishiya sai su samu ciki wasu kuma ƙananan ƙwari ne dangin zuma da sauransu su suke Allah cikin su suke barbaran tsirrai furannin su su hada to wannan abun sha'awa abun al'ajabi a duniyar halittar duniyar rayuwa hikimar Allah ta'ala da ya mana kuma masu ilimi suka bincike suka fito mana abun nan kamar fitar rana ba kai saka yi sa ya bayyana fiye da yadda kake so. To masararo ga shi dai malam ya fara koro wannan bayanin to amma lokacin ba zai bari ba da karshe muna yi wa malam musa adam mai nage daga garin jos ta tarihin najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon biyoshi da ke nan birnin tehran da kasan iran ni awal na shida na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau maimacin wanda kura kuwa ji a daren jiya ai saurare lafiya afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu shirin namu yau da allah dai zai dubi ne dangane da irin ikirarin da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi da kisan shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a yankin sahara adnan abu walid a saharawi da kuma da ake kallon tasirin hakan ga kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankin sahel da ma wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka wannan da shine abinda shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa dakarun faransa sun kashe jagoran kungiyar daesh a yankin afirka adnan abu walid a sahrawi bayan ya yi mubaya'a ga kungiyar isis adnan abu walid a sahrawi ya kafa reshen kungiyar a yankin sahara a shekara ta 2015 kuma ya zama shugaban kungiyar ta daesh mai kula da iyakokin mali da niger a shekara guda bayan hakan an zargi rashin kungiyar da'ish a yankin sahara da kai mafi yawan hare-hare a yankin ciki har da waɗanda aka kashe ma'aikatan agajin ƙasar faransa a shekarar 2020 a cikin bayanin da ya yi dangane da batun kisan a saharawi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce mun sake samun wata babbar nasara a yakin da muke yi da ta'addanci a yankin sahel yankin sahel yanki ne dai wanda ke kudancin hamadar saharar afirka wanda ya tashi daga senegal zuwa somalia sannan kuma faɗin yankin ya zarce kusan murabba'i kilomita miliyan uku makaron dai bai tsokaci a kan cikakken bayanin kisan saharawi ba ko kuma inda abin ya faru da ma sauran bayanai waɗanda ya kamata duniya ta sani akan hakan a cikin saƙon da ya rubuta a shafin na twitter ministan tsaron ƙasar faransa ya sanar da cewa an kashe a saharawi a wani aikin soji na operation back house wanda faransa take gudanarwa rundunar sojan kasar faransa ta operation back house na yaƙi da masu da'awar jihadi a yankin sahel musamman ma kasashen mali nijar chadi da kuma burkina faso ministan tsaron kasar ta faransa ya ce kaddamar da wannan aiki yana a matsayin jawo babban koma baya ne ga kungiyar ta ta'addanci kuma a cewarsa gugurmaya da yaƙi da su za ta ci gaba an haifi adnan abu walid a saharawi ne a shekara ta 1973 a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kansa a saharawi kuma mamba ne na jam'iyyar polisario front wadda take fafutukar neman 'yancin kai a kudancin morocco a saharawi wanda daga baya ya shiga alka'ida a yankin maghrib kuma ya taɓa zama daraktan ƙungiyar masu kishin islama ta mali mujawu wanda kuma kungiyar ta mujawu ita ce take da alhakin sace ma'aikatan agajin spain a cikin kasar algeria a shekara ta 2012 da kuma sace gungun jami'ai na diplomasiyar kasar algeria a cikin kasar mali fatar shugaban kasar faransa ta ce a saharawi da kansa shine bayar da umarnin kashe ma'aikatan gidauniyar bayar da agaji da kasar faransa su shida da masu yi masu jagoranci 'yan najeriya game da wasu direbobinsu wanda kuma lamarin ya faru ne a watan agustan da ya gabata an kuma kai manyan hare-hare akan sansanonin soja a mali da nijar a ƙarshen shekara ta 2019 an bayyana cewa ƙungiyar she ke da alhakin kai hari akan sojojin amurka a nijar a cikin shekara ta 2017 iyakokin sahel yanki ne dai da masu safarar miyagun kwayoyi da masu safarar mutane da ɗimbin mayaka irin su isis reshen sahara ke yawan shiga har-haren masu ikirarin jihadi na kuma bazuwa zuwa kasashe irin su nigeria. sojojin faransa sun shafe shekaru suna kai hare-hare akan sansanonin masu jihadi a yankin a shekarar 2013 faransa ta hana wata kungiya mai alaka da kungiyar alka'ida kwace iko da birnin bamako na kasar mali babban birnin kasar zaka dai ana gudanar da ayyuka biyu ne a lokaci guda a yankin na sahel daya shine ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya yake jagoranta wanda kuma ana gudanar da wannan aiki ne tare da sa hannun ƙasashe 56 da sojoji 14,000 ɗaya aikin kuma shine operation back house wanda rundunar yaƙi da ta'addanci da jami'an leƙen asirin amurka ke tallafawa wajen aiwatar da shi yayin da kuma faransa take jagorantar rundunar a cikin wata sanarwa da ya bayar a cikin watan yuni emmanuel macron ya ce operation back house na iya kawo ƙarshen tsarin sana yanzu kuma ana iya rage yawan sojojin faransa a yankin a cikin shekaru masu zuwa faransa dai tana da sojoji fiye da dubu hudu a mali amma kuma waɗannan sojoji na faransa ba su iya raunana ikon ƙungiyar isis da ƙungiyoyi da suke alaƙa da alka'ida a yankin ba sannan kuma chadi ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta rage yawan sojoji waɗanda suke yaƙi da ta'addanci a yankin a cikin saƙon twitter wanda ya sanar da cewa an kashe a sahrawi emmanuel macron ya bayyana cewa al'ummar mu suna tunawa da abin da ya faru na kisan gwarazan faransa a sahel da danginsu da waɗanda suka samu raunuka a ayyukan soji na operation back house sadaukarwa wadda suka yi a wannan yaƙi ba a banza ta tafi ba za mu ci gaba da fafatawa tare da abokan hulɗarmu na afirka turai da kuma amurka ana ganin mutuwa a saharawi dai a matsayin wani babban rauni ga ƙungiyar ta isis jagororin ƙungiyar a gabas ta tsakiya sun nuna irin nasarorin da suka ce sun samu a najeriya da kuma yankin sahel da mozambique da congo a cikin irin farfagandar da suke watsawa kuma suna nuna yankin sahara na afirka a matsayin sabon fagen daga a gare su a gefe guda kuma ana yin tsokaci kan cewa sake bullowar kungiyar taliban a kasar afghanistan na iya karfafa kungiyoyi masu da'awar jihadi na nahiyar afirka a takaice dai ana ganin cewa kungiyoyi waɗanda suke da niyyar kaucewa hare-hare a kan ƙasashen yamma don mayar da hankulansu a kan yankin da suke na iya ɗaukar taliban a matsayin misali masana dai suna ganin cewa irin ayyukan da ƙungiyar ta isis ko kuma da'ish take gudanarwa a wasu yankuna na yammacin afirka musamman na nuna da irin karfin da ƙungiyar take samu musamman ma yadda ta yi nasara wajen kare lagon ƙungiyar boko haram da kuma yin sanadiyar halakar jagoran kungiyar ta boko haram a najeriya abubakar shekau a 'yan watannin da suka gabata wani kuma wannan babban abin buga misali ne dangane da irin ayyukan kungiyar da kuma tasirin da take samu a tsakanin kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankunan yammacin nahiyar afirka a ganin masana burin kungiyar na samar da yanayi wanda masu da'awar jihadi za su hau kan kujerar mulki wanda kuma hakan yana iya haifar da babbar barazana a ƙasashe masu rauni waɗanda can hanci da rashawa yi musu katutu da kuma rashin iya gudanarwa na shugabanninsu wanda kuma wannan ita ce babbar matsalar ƙasashe da dama na nahiyar afirka jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirya daga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci mu don kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. da wannan ne shirin namu ya zo ƙarshe amma da kai masu yan kikoki ga takaitattun labaru. iran ta ce ya kamata hukumar iaea e ta yi adalci da nuna ƙwarewa da rashin nuna bambanci a ayyukanta a najeriya kuma an faɗaɗa kashe layukan sadarwa saboda fatattakar 'yan bindiga a arewacin ƙasar a ƙasar syria kuma mutane kimani dubu guda ne suka miƙa makamansu ga jami'an tsaro a kudancin ƙasar. to an ne zan yi bankwana da ku gan lokacin da aka mana ya kawo jiki sai Allah ya kai mu anjima da rana za ku ji mu ɗauki za a ɗan shirye amma kafin nan amma idan wanda suka tallafa shirin ya kammala musamman tahir amin da kasuwan labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin ina gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng domin jin sauran shirye da muke watsawa a huta lafiya.